Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, tara ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar jiya talata. Don neman samun goyon bayan jama'a game da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Za kuma mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya a jihar Legas inda tuni aka fara horar da masu yi wa ƙasa hidima yadda za su yi amfani da na'urorin zaɓe. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shirye-shiryen zaɓe a Najeriya wata mai zuwa. Shin ko kun karɓo katin zaɓen ku? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane dubu talatin ne suka rasa muhallansu sanadiyar rikice-rikicen da suka auku a 'yan kwanakin nan a arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya kwatanta wannan lamari a matsayin wani mawuyacin hali da mutane suka shiga wanda ya sanadiyar raba su da mahallansu da dama. A arewa a cewar jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya, Edwin Calon, 'yan gudun hijira na tsare na tserewa ne zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Manguno da Maiduguri. saboda gamar da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da 'yan tawayen Boko Haram wacce ta fara tun daga watan jiya. A cewar shi mafi akasarin 'yan gudun hijiran sun fito ne daga garin Baga da ke kusa da iyaka da ƙasar Chadi. Ofishin jakadancin Amurka da ke kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya gargaɗi Amurkawa da ke zaune a kasar da su fice da su fice daga kasar a cikin wannan lokaci ofishin jakadancin na amurka da ke birnin kinshasa ya fitar da wata sanarwa a shafin sa na yanar gizo a yau laraba inda ya nemi amurkawa da ke kasar ta congo da su fara shirye-shiryen ficewa ba tare da sun dogara da taimakon gwamnatin amurka ba. sanarwar har ila yau ta gargaɗi amurkawa da su guji shiga cikin taron jama'a ko zanga-zanga su kuma ci gaba da bibiyan kafafen yada labarai na cikin gida domin ganin halin da ake ciki tare da zama cikin shirin kota kwana. hukumar zaben kasar ta congo ta ce za ta sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 30 ga watan disambar da ya gabata a yau laraba da misalin karfe 11 na dare hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru goma sha takwas 'yar asalin ƙasar saudi arabia da ta gudu zuwa ƙasar thailand 'yar gudun hijira ce inda ta buƙaci ƙasar Australia da ta bata mafaka. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Australia Homeland Security ta ce za ta duba wannan bukata ta hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an sama wa Rahab Muhammad Alkunun mafaka. A ranar Asabar da ta gabata ne Rahab ta isa birnin Bangkok a wani jirgin sama da ya taso daga ƙasar Kuwait. bayan guduwa da ta yi daga wajen iyayenta tana mai cewa idan ta koma za su kashe ta ta farko dai ta hana da farko dai an hana ta shiga kasar amma bayan nan an kai ta wani otal ta ɗauki hotuna da wasu saƙonni ta saka a shafin ta na twitter wanda ya ji hankalin duniya daga bisani jami'an shige da fice suka canza shawararsu na maida ta gida saudi arabia shugaban jami'an shige da fice na kasar na thailand ya ce mahaifin alkunan da wani dan uwanta sun isa birnin bangkok a jiya talata amma dai ta yadda ta gana da su labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida bayan ziyarar kwanaki biyu da kwanaki biyu da ya kai kasar china inda suka gana da shugaban kasar xi jinping jirgin kasan kim na musamman ya bar birnin beijing da tsakar rana yau laraba ana kuma sa ran zai isa bakin iyakar arewa maso gabashin kasar idan allah ya kai mu wanda ake sa ran zai isa gida a gobe da safe. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da nan Amurka. Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da shugaba Donald Trump ya gabatar da wani jawabi ga daukacin al'ummar kasar domin neman a mara masa baya a yunkurin da yake yi na gina katanga tsakanin Amurka da kasar Mexico. Jawabin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi maza suka mayar da martani a kai. Ga Muhammad Lalo da fassarar rahoton Patsy Widakuswara. kusan daukacin bakin hauren da ke zaune a sansanin tuwana inda aka aje su a lokacin da suka yi yunkurin shiga amurkan su nuna rashin jin daɗin su game da jawabin na shugaba trump wannan takaddama ta gina katanga ita ta sa yanzu haka wasu ma'aikatan gwamnatin amurka suka kasance a rufe yayin da bangarorin biyu ke ci gaba da ja'in ja ba tare da kowannensu ya kifta ido ba a jawabin da ya yi a daren jiya talata shugaba donald trump ya jaddada hujjojin da yake ganin ya kamata a mara mai baya wajen gina wannan katanga. In the last two years, ICE officers made 266,000 arrests. Ya ce cikin shekaru biyu, jami'an tsaron iyakanmu sun cafke bakin haure 226 waɗanda an taɓa samun su da aikata manyan laifuka, ciki har da mutum 100 da aka tuhuma da waɗanda aka same su da laifi. To a jawabin nasa wanda aka watsa daga fadar White House, a wani muhimmin lokaci da aksarin amurkawa ke gaban akwatunan talabijin ɗinsu shugaba trump ya ci gaba da kafa hujja a amince mai ya kashe sama da dala biliyan biyar domin ganin an gina wannan katanga ya ce wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya sun kasance a rufe ne saboda dalili guda saboda 'yan democrat sun ki amincewa a samar da tsaro akan iyakanmu sai dai yayin da yake jawabin nasa 'yan democrat sun kasa sun tsare suna jira su mayarwa da shugaba trump martani Shugaban marasa rinjaye kenan a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce ba a shugabanci da nuna fushi. Babu shugaban kasar da zai rika dukan tebur yana neman a biya mai wata bukata tare da yin barazanar rufe wasu ma'aikatan gwamnati. To su dai 'yan Democrat sun ce tuntuni suka amince da wani kasafin kuɗi da zai sa a buɗe ma'aikatan amma shugaba Trump ya ƙi miƙa wuya. Shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi kenan take cewa shugaba Trump yana cike da batun ganin alatilas an yi amfani da biliyoyin daloli na kudaden harajin Amurkawa waɗanda za a ɓannatar da su yana ikirarin cewa Mexico za ta biya. To a can ƙasar ta Mexico bakin hauren da suka kalli jawabin na shugaba Trump sun yi watsi da munanan ayyukan da ya danganta da su. Wendy Mangue kenan take faɗa cikin harshen Spaniyanci tana cewa ban san me yake nufi ba da ya ce mu barazana ne ga Amurka idan har mafi aksarin mutanen da ke aiki a Amurka bakin haure ne to ya zama mu bakin haure mun fi 'yan kasar aiki kenan. To ko waɗannan jawabai da shugaba Tom da 'yan Democrat suka gabatar ya soya yanayin da ake ciki? Stephen Bellet mai sharhi ne wanda ke koyarwa a Jami'ar George Washington a nan Amurka. Ya ce za a iya cewa an ɗan cimma matsaya, akalla an daina magana akan gina katanga, za a koma magana akan samar da tsaro akan iyakoki. To yadda dai za a warware wannan takaddama wani abu ne da Amurkawa musamman ma ma'aikatan gwamnatin tarayya suka zira ido su ga lokacin da za a samar da maslaha. Yayin da shugaba Trump ya sake gayyatar 'yan Democrat fadar White House a yau Laraba domin a ci gaba da tattaunawa. gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma za mu koma Najeriya. A yayin da ya rage ƙasa da kwanaki 40 a gudanar da babban zaɓe a ƙasar, hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta tana kokawa game da yawan katin zaɓe da har yanzu jama'a ba su karɓa ba a hannun hukumar. Wakilin murya Amurka na Legas Babangida Jibran ya ji ta bakin mazauna jihar akan wannan batu. a inda ya rage kasa da kwanaki 40 a gudanar zaben kasa a tarayyar najeriya hukumar zaben kasar ta koka game da katin zabe kusan miliyan daya da ta ce har yanzu ba a karba ba wanda kuma yake ofisoshin hukumar da ke sassa daban-daban na tarayyar najeriya a sanarwar da hukumar ta fitar ta yi kira ga al'ummar najeriya da har yanzu ba su karbi katinan zaben su ba da su hanzarta ziyarar ofisoshin hukumar zaben da ke kusa da su domin su karba ta haka ne za su samu damar kada kuri'u ko zaben waɗanda suke so a zaben ƙasa da za a fara a ranar 16 ga watan gobe a nan Legas a cewar hukumar zaben da tuni ta yi nisa wajen horas da masu yi wa ƙasa hidima wajen aiki da na'urorin zaɓe da za a gudanar a watan goben. To game da wannan koke na hukumar zaɓe game da ƙin karɓan katunan zaɓe na tambayi wasu mazauna birnin Lagos. Ka yi wannan rajista ko kuwa? A ina da rajista. Warai tana nan kuma tun da na zaɓe na samu wani wuri mai kyau na adana. To amma ni ba ni kaɗai ba na san akwai mutane da yawa wa'anda ba su da rajista wanda adadin shekarunsu ba su kai ba. Wayansu ma sai ranar zaɓe ma adadin shekarunsu zai kai. 'Yan Najeriya dai idan an kasa kashi uku kashi biyu ne suke da rajista kashi ɗaya ba su da ita ko lokacin zaben to kaga kuma wurin zaben nan wurin katatukan nan ma da ake yin rajista nan sai ka ga wani wuri wani zai je tun karfe shida sai ya kai karfe wajen hudu bai samu katin shi ba to kaga mutum ya zo yau ya zo gobe ya zo jibi kaga gajiya za shi ma wani ya ce kai shi ya bari kawo yanzu dai a wata sanarwa da hukumar zaben najeriya ta fitar ya nuna cewa jihar lagos ita ce kan gaba da mafi yawan masu zaɓe da yawansu ya kai miliyan shida da rabi sai kuma jihar kano da ke biwa jihar ta lagos da masu zaɓe miliyan biyar da dubu ɗari hudu daga cikin jihohin najeriya masu karancin masu zaɓe kuwa sun hada da jihar bayelsa da ikiti da kowanne ke da masu kada ƙuri'u da yawansu ba su kai mutane miliyan ɗaya ba daga daga dai yawan masu kada da zaɓe a najeriya kamar da hukumar zaɓen ta bayyana sun kai mutane miliyan 84 wato dai ƙarin mutane miliyan 15 kenan adadi ga waɗanda suka kada ƙuri'u a shekara ta 2015 biyar. ya jibrin murya amurka daga Legas. Madalla gaida baban gidan Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirye-shiryen zaben na Najeriya wanda za a yi wata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shin ko kun karɓo katin zaben ku abinda muke so mu ji kenan sai kun kira amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar ka ita za ta cece ka. Talaka ka idan ka zo yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka ka bar kuka ka ka ita za ta latino da sardauna firimiyan arewa na ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. farko za mu fara da garin dukku katsina kenan. Salamu alaikum da wa muke magana. Da wa muke magana daga Katsina? To shugaba Iliya muna jan ka. Yawa sai dai kuma aka fi na buɗe rajin na ke nan na dawo daga gwamnati na kama kai. shugaba Iliyaso muke mu ji kakar okatin zaben ka tun daga zabe nan ya taho? Eh kan gaskiya ka mun ji katin zabe kowanne na sai na hannu ka mu je fa fatan mu je abu da fa da oda ji zan da kai zabe ya kamata ka je ka zauna a gida ka raka To ka dai karbo na kan kenan. Eh in na fahimce ka ka to madalla to mun gode shugaba Iliya da ra'ayinka. Yawwa to yanzu kuma bari mu je jihar plateau Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Plateau. to kuna magana da Sunday Awolu John ne daga Plateau. To Mr. Sunday muna jan ka ka karɓo katin zaben ka? Eh na karɓi nawa yana hannuna ina fatan kowa duk matashi da yake da yake da tunanin ci gaban kasar nan ya je ya na nashi. To yanzu ka shirya zaɓe kenan. Katin zaɓe shine mm, Wannan haka yake. saboda haka ina ba ma kowa shawara da wanda ya karba da wanda zai karba ba kowa ya shirya ba ya je karba wanda zai karba ba hmm. Allah ya ba mu sa to amma Mr. Sunday mun gode da ra'ayin kayan kuma bari mu sake komawa Katsina Salamu alaikum da wa muke magana daga Katsina Malami na Katsina ko kana tare da mu? to ina ga layin ya gucewa malami ko malama daga katsina yanzu dai bari mu je jihar neja salamu alaikum da wa muke magana daga kano ne ma ashe muka samu kira yusuf shaifu da guguwa to malam yusuf muna jan ka ka karbo katin zaben ka na karba tun wancan karan to ka shirya kenan tsaf kai dai yanzu sai jiran lokacin zaɓe. na shirya sai dai fatan alkhairi allah kai mu lafiya to a inda kake kana gani jama'ar da ke yankin kusan kowa ya karba nashi koko har yanzu kana jin wasu suna cewa ba su karbo nasu ba mu dai a doguwa karamar hukumar doguwa an karbe shi sosai jihar kano to sai jiran zaɓe kenan. Allah ya ba mu To aman Malam Yusuf Sha'ibu mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Daga Imamu Ibrahim. To Mallam Imamu muna jin ka. Muna magana ne akan shirin zaɓe ka karɓo katin zaɓen ka? Insha Allah na karɓo katin zaɓe na kuma ina shirye da insha Allah mu je wannan kura kuma na fatan Allah sa a yi lafiya a wace lafiya ina gaida ku saboda na ta nemo ku ba sami ku ta yau insha Allah Allah sarki to mu ma mun gode malam imamu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Sokoto Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar Balan yaki shagaru lokar gamin Sokoto ta tare Najeriya to malam Kabiru muna jan ka to gaskiya akwai abubuwa da dama game da waɗannan katutukan zaɓe a takaice ni dai na tautana ga hannuna ban da wani gyara kuma tana ga hannuna na shirya daram to wajen zaɓe an Allah ya gwada mana To da na ji ka ce akwai wasu abubuwa ta tare da katin zaben menene eh, abubuwa? Abin da gani misali ko kawar da hukumar zaɓe ta yi irin katutukan da ba a ansa ba kuma na tabbatar da 'yan Allah ya so wasu suna raye. Eh. Mace a ce sun garzaya sun anci abin su domin su rika su zaɓi wanda ya cancanta a zaɓa kuma sun koma sun manta da irin wahalar da sun ka sha kamin su yi shi. To ya kamata a ce an su ma Mm, Malam Kabira kana ta. Ya kamata ya kamata a ce sun an sauwaka abin misali su je ga ruwan zaɓe a ce a baje mm, wannan abubuwan kowa ya zo ya ga nace kabe naci. Ya fi su ce su koma lokal ganin ko wata maza ba su tsayin su can abubuwan sauwakawa ake yi domin kowa ya san kabe naci ya tunkare zaɓe. Tom Malam Kabiru daga Sokoto mun gode da ra'ayinka yanzu kuma dai za mu sake komawa jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Da Inusa Gamina ne daga Bargu. To Malam Inusa muna jan ka ka shirya zaɓe ka karɓo katin ka? Lallai katina na hannu na tun shekaru da sun kauce. A to lallai kam kai yanzu ka ce sai dai ka jira lokaci kenan. yanzu ina jiran lokaci na daɗe ina lalaben ku Allah bai sani same ku ba sai yau. Allah sarki to mun gode da ra'ayin da ka bamu Malam Inusa. yanzu kuma bari mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu da muke magana daga kaduna malama maryam dauda kina lafiya lafiya kalau ina ga alhaji musa garo ne musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kabilan najeriya to alhaji musa garo ka karbo katin zabe dai ko mu ai tuntuni mun riga mun kammala da wannan al'amari ah, kuma abin da nake kira ga su kansu yan binni yan uwana eh magana ta gaskiya idan kika je ƙauyuka sun fi ba da azamawa don karɓar wannan katina saboda dan bunni gani zai ba zai ɓata lokacin shi domin ya je karɓi wannan katin ba ruba abin ta kai katin ɗan ƙasa ma a cikin bunni mutum zai gaba zai ɓata minti talatin awa ɗaya a yi mm. katin ɗan ƙasa ba da kuma katin zaɓe da haka muna kira ga al'umma ya kamata a zai a karɓi wannan kati domin idan ka karɓi wannan kati shine fa za ka yi toko da shi kuma idan misali yau aka ce ka zo ka zauna kana zagin shugaba ma baka zaɓe shi ba ka gaba ka da hujjar da za ka zaɓe shi ana kira ga al'umma ku ɗauka wannan katin zaɓe shi ne kai mu fita ƙarshe ne muku fata alkari Allah ya sa an ji sanarwar da muke yi akan wannan al'amari amma da dauda na gode. To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Sokoto. Hello? Hello da wa muke magana daga Sokoto? Malama eh, kina magana da SA na kungiyar ma'abuta kiran kafa faɗa labarai da ci gaban kasa ta jihar Sokoto Abubakar Cika Jirga. To Mallam Abubakar muna jan ka ne ra'ayanka ko in ce shinka ma dai karɓo katin zaben ka ko? lallai na ta garabin katin zaɓe na yana nan na gyara na aji jiran lokaci ɗaya ka ya Allah gwada mana in hito in zaɓi shugaba wanda zai taimaka ma rayuwa ta taimaka ma jihar mu ya taimaka ma ƙasar mu Najeriya. Tumala Abubakar kana gani 'yan gidanku da 'yan unguwarku da 'yan garinku za a iya cewa kowa kusan ya karbi katin shi? Lalle kowa gwagwaro ya karbi katin. Lalle yanzu haka kuma ana na an kawo katin tuka ana ana ana amsa. Duk wanda bai ga katin ne ba ina kira ga Yesu zo su karba. Lalle an kawo suna nan ana ana amsa. Kuma bayan haka Malam Abubakar ka san yadda zaka daddangwala idan ka zo yin zaɓe kenan. Walalle muna nan muna kokarin wayar da kan jama'a game da dangwala katin nan domin kauce ma samun da. To. Lalle muna muna kokarin kwarai da suna wayar da kan jama'a. To malla Abubakar mun gode da ra'ayinka kuma ma dai na ga injiniyan ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan anan yana cewa karfe uku da minti uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fagen labaran wasanninmu kwamitin nan da ke kula da daidaita lamarin kwallon kafar kasar ghana ya bayar da sanarwar ciwon gwamnati ta bayar da taimakon kudi dala dubu dari takwas wurin shirya takarar da za a soma daga ranar ishirin da shi daga watan fabrairu inda kungiyoyin wasa guda hudu da su shiga wannan wasa wanda zai yi nasara a wannan wasa mai zango biyu za su raba jimlar kudi ghana city dubu ɗari uku da hamsin daga wannan kuɗi waɗanda sun kai nasara a ainihin wato zangon farko na wannan takara za su samu kuɗi gana sidi dubu ɗari biyu wadda za a raba daidai tsakanin kulabun ɗin da 'yan wasa a zango na biyu wadda zai yi nasara zai samu gana sidi dubu ɗari da hamsin shi kuma wadda za a raba daidai da 'yan wasa Ƙungiyar Kumasi Asanti Kotoko ta wanda ke aiki sadarwa Samuel Safoduku ya musunta rahotanni da ke cewar akwai rashin haɗin kai tsakanin 'yan wasa da ke sassani na club gabanin babban wasan da take da shi a ranar lahadi kuma sai a ko. za ta tafi kasar cameroon inda za ta kara da cotton sport a zagayen farko na gasan cin kofin confederation cup wato na caf kenan a ranar lahadi in allah ya kai rai a jiya ne hukumar kwallon kafar afirka caf a takaice ta ba da sanarwar cewar kasar masar ce sabuwar wadda za ta ɗauki nauyin gasan cin kofin afirka na shekara ta 2019 tara kasar masar ta mika bukatar haka ne tare da afirka ta kudu bayan an karbi wannan damar a hannun kasar kamaru a bara game da abin da hukumar kafa ta ce ne kamarun ba ta shirya wa karban wannan bakuncin wasan cin gasan kofin afirka cikin nasara ba wadda an faɗaɗa girmansa zuwa ƙasashe 24 hukumar kafa dai da ana sa ran za ta ba da sanarwar wannan labari a yau to amma sai Akai aka yi hakan din tun a ranar talata je kenan kasar masar dai ta samu ƙuri'u sha shida da afirka ta kudu ta samu ƙuri'a ɗaya hukumar kula da kwallon kafar afirka kenan kafa a takaice na bukatan hukumar kwallon kafa ta duniya ta baya da gadammawa ga gasar cin kofin afirka shugaban hukumar ahmed ahmed ya ce ya yi farin ciki kasar masar ta samu damar karɓar nauyin gudanar da gasar na cin kofin afirka na shekara ta 2019 amma kuma yana bukatan Kasar na afirka ta arewa ta samu tallafi yadda za a tabbatar da nasarar wannan gasa dan wasan gaba na psg timothy wuya ya samu damar shiga celtic a matsayin na wararance na watanni shida wannan club na scotland ta ba da sanarwar haka gabaki ɗaya da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma a takaici. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane dubu talatin ne suka rasa muhallansu sanadiyar rikice-rikice da suka auke a kudu arewacin Najeriya. Shugaban gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya kwatanta wannan lamari a matsayin wani mawuyacin hali da mutane suka shiga wanda ya yi sanadiyar raba mutane sama da dubu talatin a muhallansu a cewar jami'in na majalisar ɗinkin duniya edward colon 'yan gudun hijira na tserewa ne daga sansanonin gudun suna isa sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin manguno da kuma birnin maiduguri ofishin jakadancin amurka da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya gargaɗi amurkawa da ke zaune a ƙasar da su fice yayin da hukumomin ƙasar ke shirin faɗan sakamakon zaben da aka gudanar ofishin jagatancin na amurka da ke birnin kinshasa ya fitar da wata sanarwa a shafin sa na yanar gizo a yau laraba inda ya nemi amurkawa da ke kasar ta congo da su fara shirye-shiryen ficewa ba tare da sun dogara da taimakon gwamnatin kasar amurka ba Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru goma sha takwas 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr dan ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.